wa Saukar Alkur'ani mai girma kenan da aka gudanar domin a yi tuwassili da shi wajen neman sauki daga matsalolin tsaron da ke addabar kasar nan a masarautar kauran na moda. Addu'ar wadda ta gudana a karkashin jagorancin Khalifa Malam Muhammad na Malam Rabiu a masallacin kan wuri da ke kauran na ta samu halartar malamai daga kungiyoyi daban-daban na addinin musulunci. Allah ka san abin da ya damu yanzu ke nasa Allah ke mana maganin ta Allah ka san abin da dame mu talaushi ke mana maganin dai Allah mun tuba Allah ka yafe muna Allah ka sauƙaƙe mana waɗanga matsaloli Allah ka kawo mana da mun zama lafiya a wannan karamar hukuma da jiha mu da ƙasa baki dai. da yake jawabi a wurin mai baiwa gwamna shawara na musamman a majalisar tuntuba ta malaman addinin musulunci malam Jamilu Ahmad Gusau ya ce Gwamna Bello Muhammad ya damu matuka da matsalar tsaron da jama'ar jihar nan ke fama da ita. Hakan yasa ya bada umarni domin a gudanar da addu'o'i na musamman domin neman dawowar wanzajjen zaman lafiya a dukkan masarautu goma sha tara na jihar nan. Da wannan ya haɗu da malamai aka shawara cewa lallai dukkan masarautu da muke da su guda goma sha tara to a haɗu a koka ma Allah subhanahu wataala kamar yadda aka saba an sani kowa a ƙarshen kai ne shi kadai yana da yanayi. mai martaba sarkin kyawun karon namo da alhaji sanusi muhammad asha ya ce ya zama wajibi jama'a su tashi tsaye su cire tsoro su kuma bayar da tasu gudunmawa domin samar da wanzajjen zaman lafiya a wuraren su. kamata a fito da wata hanya ta ƙara faɗakarwa a cire wa mutane tsoro a zukatarsu idan makwashinka na kuka yana kowa yana neman taimako kai kuma kana ƙara rage giranka ila idan ka fito ta maka da za ka yi ka yi jihadi kuma ka samu lada kuma kuma mutuwa kai aljanna za ka. kantoman karamar hukumar mulkin kauran namo da alhaji nasiru ya kamata ya yaba ma gwamnatin jiha da majalisar malamai bisa wannan tuhangin nesa muhammad muhammad dan sa'idu